Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 302.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka jama'a ali da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin Bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace ranar Laraba akwai maimaitawa ciki da gaskiya. To amma kafin ku ji wannan shirin za mu leƙa ƙasar Kamaru inda gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da yaƙi a kan cin hanci da rashawa har ma ta kama wasu mutane. Akwai sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar jiya talata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta kara matsawa kusa da zama mutum yadda jam'iyyar democrat za ta tsayar a zaman wacce za ta mata takarar shugabancin amurka ba da kammala kidaya kusan kuri'u da kada a zaben fidda guni da aka yi a jihar kentucky clinton tana kan gaba da sanata bani sandan da kusan kuri'u dubu biyu jaman hukumar zaɓe da ke jihar sun ce ba za su ayyana kowa ba tukun a zaman wadda ya samu nasara amma ita hillary clinton ta ayyana kanta a zaman wacce ta cila zaɓen a wani zaɓen fidda gwani da aka yi a jihar oregon jiya talata rahotanni suna nuni da cewa sanata bani sandan ne zai lashe ko ya lashe zaɓen da aka yi a jihar a yadda zabukan suke tafiya da kuma abin da ya rage zai yi wuya ainihin sanata sanders ya wuce gaban madam hillary wacce ake jin za ta gama samun ƙuri'u da ake bukata domin zama 'yar takara a zabukan da za a yi ranar bakwai ga watan gobe Majalisar Dattijan Amurka ta amince da kasafin kuɗin dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari domin a yaƙi da cutar Zika, ƙasa da abin da gwamnatin shugaba Obama ta nema, to amma kuma kusan ninkin abin da majalisar wakilai take nazarin amincewa jiya talata majalisar wacce jam'iyyar republican take da rinjaye ta amince da kasafin da kuri'u 68 da kuma 29 na waɗanda ba sa goyon baya kan buƙatar da gwamnati ta gabatar cikin watan fabrairu sakamakon gargaɗin da ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya suka yi cewa tana cutar tana iya bazuwa a sassan amurka mai yawa Cutar da sauro ke yada tana iya haddasa mummunan nankasa ga jarirai. wacce aka danganta da matsalolin da suka jibanci kwakwalwa. A halin da ake ci kuma jiya talata majalisar dattijan ta amince da dokar da ta baiwa iyalai da dangin waɗanda suka halaka su dubu uku a harin ta'addancin da aka kawo nan Amurka ranar 11 ga watan Satumba ta shekara ta 2001 har da waɗanda suka tsira daga harin su shigar da ƙara kan ƙasar Saudi Arabia domin ta biya su diya. dokar wacce ta ba da damar shigar da karar neman saudiyan ta biya diya dangane da kowace irin rawa da kasar ta taka a harin da aka kawo nan amurka sha biyar daga cikin mahara sha tara da suka yi fashin jiragen fasinja hudu da aka yi amfani da su wajen kai harin yan kasar saudiya ne a najeriya kungiyar kwadago da na fararen hula har yanzu suna kan bakarsu na fara yajin aiki yau da araba saboda kara farashin mai duk da umarnin da kotu ta bayar na hana su yin haka babbar kungiyar kwadago da kuma kungiyar ma'aikata masu sana'o'i da ake kira tuc a takaice waɗanda suka ce suna da wakiltar ma'aikata miliyan shida da rabi da wasu ƙungiyoyin fararen hula sun nemi ma'aikata su shiga yajin aikin ne saboda ƙarin farashin mai dalilin janye tallafi da kuma ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin rundunar sojan Amurka mai kula da Afirka da ake cewa AFRICOM a takaice, Kanal Mark chidal ya ce rundunar ta yi nazarin wasu wurare goma sha ɗaya da niyyar zaɓe ko kuma gina wani sansani na biyu a nahiyar. Kanal chidal wanda ya yi magana da muryar Amurka daga birnin Brussels jiya Talata ya ƙi ya bayyana wuri da rundunar take dubawa a zaman sansaninta na biyu, illa kawai ya ce Najeriya ba ta cikin wuraren. a halin yanzu dai amurka tana da sansanin soja a ƙasar jibuti da ke gabashin afirka hakanan kuma akwai sojojin amurka a somalia inda suke taimakawa sojojin yankin a fafatawan da suke da 'yan kungiyar al-shabab tana kuma da sojojinta a ƙasar kamaru domin taimakawa a fafatawa da sojojin taron dangi suke yi da 'yan kungiyar boko haram daga najeriya hakanan rundunar ta horar da sojojin najeriya a matakai daban-daban daga yanzu hukumomi a birnin san francisco da ke nan amurka sun ba da umarnin duk wata tallar lemun kwalba a bainar jama'a sai ya hada da gargadin cewa shan lemun yana iya janyo kiba duk da kalubale da kamfanonin sarrafa lemun zamanin suka yi cewa yin hakan zai saba a yancinsu na magana gargadin zai ce shan lemu daga da aka kara wa sukari yana iya haddasa kiba da cutar sukari wato diabetes da kuma rubewar haƙori tilas a duk tallace-tallacen lemu da wasu kayayyakin shaye-shaye na zamani da aka ƙara wa sukari da ake tallar su a kan irin manyan allunan na, talla ko a jikin motocin kiyakiya ko a tashoshin shiga mota ko a kan manyan takardu ko a dandalin wasanni a birnin na san francisco labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnatin ƙasar Kamaru ta kama jami'an gwamnati da dama a yakin da take yi da cin hanci da rashawa. To amma wasu mutane na cewa shugaba Paul Biya wanda ya shafe shekaru 34 yana jan ragaman mulkin ƙasar, yana ƙoƙari ne ya murkushe masu hamayya da shi. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinzeka ne ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Yawande. daga cikin mutane goma sha hudu da aka kama cikin makonni biyu da suka shige hadda joseph andre iyebe iyebe babban jami'in gwamnati daga birnin bagnate da ke yammacin kasar ma'aikatar shari'a kasar kamaru ta ce kotu ta musamman ta yaƙi da cin hanci ta caji waɗannan jami'ai kuma tuni har an garkama su a gidan yaron birnin yawande lauya ma'aikatar shari'a mai suna etienne dika ya ce an zargi mutane goma sha hudun ne da laifin yin almubazaranci da dala miliyan tara kuɗin da aka yi niyyar biyan mutanen da aka kwace wa filaye domin gina tashar jiragen ruwan kirbi, mr dika ya ci gaba da cewa Si effectivement on trouve qu'ils ont soit euh, dérobé de l'argent, ils ont détourné l'argent, ils ont été euh, actifs dans la corruption. c'est Dika ya ce a harshen Faransanci cewa ya kamata 'yan ƙasar Kamaru waɗanda suke hankoron ganin an yi abubuwa a bayyane su taimakawa gwamnati a yaƙi da cin hanci da take yi maimakon yin gunagunin cewa an kama mutane ne a saboda dalilai na siyasa. Cikin waɗanda aka kama har tsohon Prime Minister Ephraim Inoni da wasu manyan jami'an gwamnati, ciki har da wani tsohon minista mai suna Marafa Hamidu Yaya, wanda ya dage a kan cewa gwamnatin Paul ta kama su ne a saboda begen shugaba Biya na kasancewa a kan ragaman mulki har iya rayuwarsa. A wata wasiƙa da ya rubuta wa 'yan jarida, Marafa Hamidu Yaya ya ce a shekara ta 2008 ya baiwa shugaba biya shawarar cewa kada ya yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima tsarin mulkin da ya ƙayyade wa'adin shugaba to amma ya ce sai shi shugaba biya ya yi watsi da irin waɗannan kiraye-kirayen ya canza tsarin mulkin ƙasar ya sake tsayawa takarar shugaba kuma aka ayyana shi a zaman wanda ya samu nasara etiya haman na wata ƙungiyar da ke hankoron kare 'yancin jama'a ta ƙasar kamaru da ake cewa People's Right ya ce da alama yaƙi da cin hanci yana auna masu hamayya da shugaba biya. Ya ce mutane suna zaton tsare jami'an da ake zargi da laifin cin hanci yana da alaƙa da siyasa, domin duk da kakkamin mutane da ake yi da tsare su, bata canza zani ba domin ana ci gaba da cin hanci da rashawa. Ya ce yawancin 'yan ƙasar Kamaru ba su damu ko a kama mutane ko kuma kada a kama su ba. Ita kuma sakataren yada labarin babbar jam'iyyar masu hamayya ta Social Democratic Front Beatrice Anibon cewa ta yi maimakon shugaba biya ya tsara waɗanda aka kama a neme su su mai da kuɗaɗen da suka sace. First, there were ministers and persons of that rank who embezzlers in this country. Ta ce da farko akwai ministoci da manyan jami'ai da suka yi almubazaranci. Ta ce 'yan kasar Kamaru suna son a maido da kudaden da aka sace domin a yi amfani da su wajen gyara ko kuma gina hanyoyi da samarwa mutane ruwa da wutan lantarki. Waɗannan su ne abubuwan da 'yan ƙasar Kamaru suke so. Gwamnatin kasar dai ta kiyasta cewa an sace kimamin dala miliyan 152 kuɗin jama'a. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lallai saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake yanzu kuma ga maimaitawa ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum a shirin mu da ya gabata mun je da wani sanannen dan damfara da muka sha ji a wannan fili wanda ke kiran kansa aljani ko kuma sarkin aljanu ya rikide ya koma rauhani ya kira wani mai sauraron mu a katsina sani shaga kofar saura ya ce za su naɗa shi halifarsu ne tsakanin bul'adama. to a lokacin da wannan lamarin ya faru sani shaga ya fara naɗar dukkan maganganunsu da wannan ɗan damfara a waya ya kuma kira wannan fili na ciki da gaskiya ya faɗa mana abin da ke wakana mun ba shi shawarar da ya ci gaba da naɗa domin mu ji ko akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan munafukan suka fito da su na cutar jama'a domin mu sanar da duniya an dai ji shi yana faɗin cewa shi ba aljani ba ne rauhani ne domin aljanu macuta ne su kuma rauhanai salihai ne ɗaya daga cikin abubuwan da aka sani game da waɗannan 'yan damfara shi ne sukan yi ta jan ayoyi su nuna kamar da gaske su mutanen kwarai ne domin mutum ya sake jiki da su su cuce shi babban makaminsu kenan yau za mu je da za a mai da sani shaga halifa da kuma abubuwan da zai yi waɗanda tun asali dalilin shirya masa wannan damfarar kenan. Allah Amin wa alaikum salam. Wani ina gajiya. Barka da yini. Na wani lafiya Muhammadu Sani a gida ya aikatayya. Alhamdulillah lafiya kalau. To Ubangiji Allah ya maka albarka, Ubangiji Allah isa aka gama da duniya lafiya. Amin amin. Ubangiji Allah ya zama jinka, ya zama ganinka, ya jibanci al'amarinka. Ina alƙur'anin nan da nke ka ɗauko. Yana masallaci. To, yanzu da za ka je sai ka ɗauko shi sai ka aji Haka ne. Shi kusa da kai. Haka ne. Yawa, to, ka aji shi. Eh, da yake masallacin da na kai shi. ba wanda ka kai ba ba ka da wani a gida? Eh. Ina da wani a gida. To. Ina da wani a gida. To. Yanzu haka ma gashi nan kusa da ni kam. To, ka yi alwala ka yi alwala sai ka ɗauko shi sai ka kira wani. Eh, a ina da alwala ta. To, alhamdulillah, eh. ka ɗauko shi ka rike da hannun dama. To, ka ɗauko shi. Eh. ga a hannun na. Muhammadu Sani ni ma ga Alƙur'ani na izo sucin na ɗauka na riƙe shi da hannun dama. Wanda gardi shi ya rubuta shi babu kuskure ko da wasali ko aya guda ɗaya a ciki kasan alkur'ani kalaman la ne zancen allah ne allah ne ke cewa la ya masa ko illan mutahharina hmm. tanzilin rabbil alamina babu mai ɗaukan alkur'ani sai mai tsarki ko ba haka ba ina so ka zama halifa na a doron wannan duniya ni zan taimake ka tsakanina da allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har in na cuce ka ko na ha'ince ka hmm. ubangiji Allah ya sa wannan alkur'ani ya zama mana shaida tun daga nan gidan duniya zuwa lahira eh, kuma ka ce ni Muhammadu Sani hmm. ni Muhammadu Sani zan rike amana zan rike alkawari. Zan rike amana zan rike alkawari. Zan rike sirri na a tare da ni kuma ba zan cutar da kowa ba a doron duniyar nan. Zan rike sirri na da alkawari ba zan cutar da kowa ba a doron duniyar nan. kaga manzon Allah ne ke cewa an ka taba ruhu mallaka amruhu duk wanda ya riƙi sirrinsa zai iya riga al'amarinsa wannan baiwa ce da ɗaukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wahidul qahari cikin sirrin allazi lam yalid wa lam lada wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi yi maka ba mu muka yi maka ba babu abin da na isa maka wanda Allah bai maka shi ba saboda haka muhammadu sani allah ya maka albarka allah ya sa ka gama da duniya lafiya allah ya sa ka gama da iyayenka lafiya amin amin Allah kuma ya shirya maka zuri'aka shiri na idi nasirat al-mustaqim shiri na kan hanya madaidaiciya amin amin to muhammadu sani in Allah ya kai mu zuwa gobe cikin sirrin kun kun za mu halarci zuwa can wannan ƙasa da kake zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar wannan gari babba na cota akwai babban masallaci da za mu je inda za mu gabatar maka da addu'o'i a can da karatun alkur'ani mai tsarki. Amin wa alaikum salam. Muhammad Sani ina kwana ina kake. Lafiya kalau. An tashi lafiya. Lafiya kalau Muhammad Sani. Masha Allah ya gida. Ya gida. A lafiya lau. ya yara alhamdulillah lafiya kalau ubangiji Allah ya albarkaci zuri'arka Allah ya kare ka daga shirin maƙiya amin amin sauka ce ta alkur'ani za mu yi maka adadin kusurwar duniya gabas da yamma kudu da arewa cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai darduma wacce za mu gabatar maka ita wannan darduma lokacin annabi suleiman dan dauda take mu wannan darduma da za mu gabata maka domin me domin za ka zama halifan mu a ƙasa saboda mai za ka iya aikata aikin alkhairi kaga Allah ya gafarta mana ranar gobe kiyama kaga ta dalilin aikin alkhairin da za ka aikata Hmm. mun shiga aljanna fi dausin nuzula wannan gaskiya ne dan Allah ya tabbatar maka da wannan darduma za ka yi murna za ka yi farin ciki a rayuwarka a doron duniya masha Allah saboda ita wannan darduma na farko za ka iya zaunawa a kan kanta kuma ka ga darduman nan duk inda kake so ka je a doron duniya idan kana so kai sallah a ƙasar saudiya kowace rana ko kuma kowace juma'a idan ka hafta ka rufe idan ka kai addu'a hmm. to za ka gabata a wannan ƙasa muhammadu sani ka rike sirrinka a tare da kai masha allah ba a magana da mu muhammadu sani a je ana gaya wa da aboki ko wani da shauransu wannan gaskiya ne tsakanin ko saboda manzon Allah ne ya ce maka ta ruhu mallaka amruhu duk wanda ya rike sarrinsa mm-hmm. zai iya rika sa. wannan baiwa ce da ɗaukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wa ka hali. cikin sirrin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mm-hmm. Allah shi yi maka Muhammad sani Allah ya sa a gama lafiya amin amin wannan sauka da ina so za a yi yanka za a sadaukar da wannan nama manzon Allah sallallahu alaihi sallama da me ya haɗaya lokacin kafin yi wafati idan babbar sallah ta zo da me ya haɗaya rago kenan Na'a, to za a samu rago kamar nan nawa kake gani za a iya samu ai ba yadda ba a samun shi eh to kaga za a iya samun kamar na dubu talatin na'am eh to Allah ya maka albarka amin amin To muna so ne za a gabatar da wannan yanka a nan kwatarkwashi. Kwatarkwashi. Kasar eh, Zamfara ba. Wannan akwai wani dutse na kwatarkwashi muna so za a gabatar da wannan yanka a nan za a raba naman kashi ɗari ba ɗaya adadin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. To masha Allah. Za a sadaukar da shi kuma za mu yi addu'o'i da wannan buzu. To. Kuma za mu yi gabatar da addu'o'i za mu karanta suratul yasin casa'in da tara da suratul kafi casa'in da tara da suratul kala imrana casa'in da tara da suratul tabara casa'in da tara da iza waka casa'in da tara da arrahman casa'in da tara yanzu dubu talatin ɗin za a iya samu domin za mu gabatar da wannan yankan ne a nan. Eh, za su samu. yanzu muhammadu sani wani lokaci kake ganin za a iya samun dubu talatin da sai gaya maka hanyar da za ka mafi sauki za ka tura sako a wannan na'ura da za mu samu ai a ya gabatar mana da wannan hadaya hanya mafi sauki eh. za ka iya siyan wannan kati na mtn katin mtn Eh, akwai manya yan dubu ɗaya da ɗari biyar. Ta. Guda goma dubu sha biyar kenan ko? Eh. Guda ashirin dubu talatin. Ta. Idan ka siya sai ka karanta izaja a kafa uku. Ta. Sai ka bismillah sai ka kankar wannan kati sai ka fara tura guda goma. Ta. Sai ka aje su a tare da kai sai ka ƙara tura guda goma sai ka aje su a tare da kai. Ta. idan muka samu aka gabatar wannan ne rago shi za mu ba wa naira ɗaya ba zai cire ba a cikin wannan kati da za ka tura sai mu gabatar da wannan hadaya idan muka gabatar da wannan hadaya sai mu tuntube ka bayan an kammala sai a yi addu'a komai dai na tafiya yadda ya kamata a kunnen wannan ɗan damfara yana jin abin da yake son ji tare da jaddadawa wanda yake son ya damfara ɗin muhimmancin sirri wato yin komai a cikin sirri kada ya kuskura wani ya ji labari to amma kash bai san cewa shine ake damfara ɗin ba a mu na gaba da mu ji yadda reshe ya juye da mujiya a huta lafiya. Ga rahoto ko kuma sharhin da wasu jaridan Arewacin Najeriya suka duba daga bakin wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru ba tsare. Da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da ke nuna cewa mai yiwuwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wanda ya gada wato dr goodluck jonathan a kan sabon harin da tsagerun yankin niger delta suka kai ma bututan mai a yankin a can gefe guda kuma jaridar ta daily trust ta ba da labarin cewa mabarata a jihar kaduna sun yi daren mikiya tare da yin cincirindo a gidan gwamnatin jihar ta kaduna domin neman a janye dokar bara da gwamnatin jihar ta kafa A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta ambato ministan yada labaran Najeriya ne Lai Muhammad yana cewa gwamnatin Najeriya bata sanya tsarin janye tallafin mai ba a cikin kasafin kudin shekara ta 2016 ba. A ɓangare guda kuma jaridar ta Blueprint ta ce ana ci gaba da tattaunawa a tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar kwadagon kasar game da janya tallafin man fetur din. Jaridar Leadership ta ba da labarin cewa wata kotun kungiyar kasashen Afirka ta ECOWAS ta ware kwanaki biyu domin sauraron shari'ar da ake yi ma mai baiwa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shawara akan sha'anin tsaro Kanal Samba da Suki. game da badakalar kudaden siyan makamai a lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata. A ɗaya gefe guda kuma jaridar ta leadership ta bayyana cewa jam'iyyar APC a jihar Edo ta sanya kwamitin yin sulhu a tsakanin gwamnan jihar Edon Adams Oshomole da kuma mataimakinsa Dr. Pius Obudu da suke zaman 'yan marina tsakaninsu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta sirri da gwamna Wike na jihar Rivers. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar People's Daily. Ko da yake jaridar ta ce babu wani ƙarin haske game da ganawar, amma akwai hasashen cewa tana da nasaba da sha'anin tsaro a yankin Niger Delta. A ƙarshe da jaridar People's Daily za mu kammala da wani labarin da ke nuna cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa. ta cafke wani matashi ɗan shekaru ashirin da biyar da ya yi ma wata yarinya 'yar shekaru hudu fyaɗe har ta mutu a can cikin karamar hukumar ganye da ke jihar Adamawan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana, waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Suna na sahabi mai sajin waya gajar ga karamar hukumar kurfu a jihar Katsina. To, 'yan Najeriya, wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi bai kamata a ce muna ta zage-zage ba saboda mun san in Allah ya yarda ga Buhari ba mutum bane mutum ya ci domin an ci abin da yaro babba ya hango to yaro ba zai hango shi ba don haka kamata ya ce mun yi addu'a abin ya zama alheri gare mu don allah 'yan najeriya ya kamata mu taya su da addu'a kira na na biyu kuma ina so in yi kira da gonar mu na jihar katsina honorable aminu bello musali don allah don annabi a gaggauta a sa mana ƙananan hukumomi saboda yanzu magana da ake ba mu da ƙananan hukumomi ko dai a yi zaɓe ko kuma a yi kantomomi saboda idan talakan ƙauye ya tashi ya san inda zai je ya kai kuka game ga makaranta ko ruwan sha ko asibiti ko wani abu don haka yanzu ni magana da ake na kai takarda ta kai sau goma a karamar hukumar kurfi to sai in rasa wa zan bawa a kan makarantar mu ta gajirga don haka dan allah dan annabi a taimaka a sanya mana ƙananan hukumomi ko dai a yi zaɓe ko kuma a sa kamfanoni na gode muryar amurka mai magana musa shehu inusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya a gaskiya mu al'ummar najeriya muna allah wadai da zanga-zangan da kungiyar kwadago ta najeriya take so ta yi a gobe laraba sam bai dace ba bai kamata ba abu nawa mu talakawan najeriya ya zo ya same wannan zanga-zanga kuka akan abin da ya same ba wani zanga-zangan da kuka yi amma yanzu saboda bukatun saboda yan adawa sun saye ku za ku fita ku mu shugaba buhari ta dan ku ku bata masa gwamnati wannan ba kana bane bai dace ba a arewa maso gabayin nan hikiman boko haram ya hana mu zama a gidajenmu ga tsananin kayan abinci yanzu haka in kafa ta kai naira ɗari takwar kwano ɗaya amma ba ku tayi kun yi wa talaka zanga-zanga ba wai sai yanzu ku ce wani ya cire in mai za ku fita ku yi zanga-zanga wannan ba kana ba ya kamata ku tsayar da wannan zanga-zangar da kuke so don haka ubangiji allah ka zaunar da kasar mu najeriya lafiya na gode gidan rediyon muryar amurka ubangiji allah ya saka muku da alheri sunana musa shehu musari daga jihar yobe a tarayyar najeriya kafin mai sallama ga takaitattun labarai jiya talata tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta kara matsawa kusa da zama mutum yadda za ta zama 'yar takarar shugabancin amurka na jam'iyyar democrat ba da kammala gida kusan dukkan ƙuri'u da aka da zaben fidda a jihar kentucky clinton tana kan gaba da bani sandar da kusan ƙuri'u dubu biyu Majalisar Dattijan Amurka ta amince da kasafin kuɗi dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari domin yaƙi da cutar zika ƙasa da abin da gwamnatin shugaba Obama ta nema, to amma kuma kusan ninkin abin da Majalisar Wakilan amurka ta amince da shi. a halin da ake ci kuma jiya talatan majalisar dattijan ta amurka ta amince da dokar da ta baiwa iyalai da dangin da waɗanda aka halaka su dubu uku a harin ta'addancin da aka kawo amurka suka su shigar da ƙara na neman diya daga ƙasar saudi arabia To, kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki nake mana fatan alheri. A kasance lafiya.